This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. Tare da salama masu saurare kama da warhaka Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokacin. Bayan labaran duniya, juma'a Ali za ta shigo da maimacin shirin lafiya uwar jiki mu kuma gayyaci wani mawaƙi ya taya ku hira. Kana kamar kullum mu karanta kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga yadda duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu sauraro kuma mu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Rahotanni daga kasar Mauritania na cewa jiya Asabar aka harbi shugaban kasar Muhammad ol Abdulaziz kuma ya ɗan ji rauni. An harbi shugaban ne a yayin da yake tafiya cikin kwambar motoci kusa da Nouakchott babban birnin kasar. Jama'ai sun ce shugaban ya ɗan ji rauni kuma ana masa jinya a asibitin soja. sun ce bisa kuskure ne aka harbi shugaban kuma an yi harbin ne domin nan da nan jami'an tsaro da suke sentiri a wurin ba su gane cewa jerin gwanon motocin shugaban ƙasa ba ne to amma kuma wasu rahotanni na cewa wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai ne ta auna shugaban a lokacin da zai je tuwela arewa da babban birnin ƙasar wurin da galibi yake zuwa yana hutun ƙarshen mako. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ambaci wata kafar tsaro na cewa wani mutum cikin mota ce ya harbi shugaban. An toshe dukkan kafofin asibiti domin jin karin bayani akan halin da shugaban yake ciki. A shekara ta 2008 shugaba Abdulaziz ya ɗare kan mulki bayan juyin mulkin da soja suka yi daga nan kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekara ta 2009. jami'an kasar kenya sun ce bama-bamai guda biyu sun tashi a wata gunduma a babban birnin kasar har wani dan sanda ya ji rauni 'yan sanda sun ce bama-baman sun tashi kusa da juna a gundumar east lake hukumomi sun ce suna kyautata zaton tashin bam na farko an tada ne domin a jawo hankalin jama'a su je wurin tashin bam na biyu kuma an tada ne domin jikata mutane da ɗan dama. Bama-baman sun tashi ne kusa da coci inda tashin wani bam a wurin a watan jiya ya kashe wani yaro da yake makaranta. Babu kungiyar dai da ta fito ta dauki alhakin kai haram. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya jaddada muhimmancin kare haƙƙin bil'adama da samun zaman lafiya a yankunan jamhuriyar Congo waɗanda suke fama da rikici. shugaban ya yi wannan furicin ne wajen buɗe taron kolin ƙasashen da ke magana da harshen faransanci da ake a kinshasa babban birnin ƙasar congo a baya shugaba holland ya cecaki yadda ake keta hakkin bil'adama a congo inda yanzu haka ake yin tawaye ya bayyana al'amarin akan wanda ba za a yarda da shi ba tun da farko a jiya asabar shugaba joseph kabila na congo ya gana da shugaba holland a jawabin da ya gabatar wajen buɗe taron shugaba joseph kabila ya bayyana tawayen da ake yi a ƙasarsa a zaman yakin rashin adalci wanda ya ce wasu mayaka daga wata ƙasar waje ne suka ƙaddamar majalisar ɗinkin duniya dai ta zargi ƙasar rwanda da laifin goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen zargin da rwanda ɗin ta musanta Baya ga tawayen da ake a Congo, ana sa ran cewa wato bayan batun tawayen da ake yi a Congo, ana sa ran cewa yadda al'amura suka kasance a ƙasar Mali za su ne taron da za a kammala yau Lahadi idan Allah ya yarda. A ranar Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar da wani ƙuduri da ya share fagen tura sojojin ƙasa da ƙasa domin su taimakawa gwamnatin wucin gadi ta Mali tunkarar 'yan yakin sa kan musulmi da suka mame arewacin ƙasar. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ake shan waɗannan labaran. Jami'an ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mutane goma sha biyar a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake na bam da aka ɓoye cikin wata mota a wani yankin ƙabilu da ke arewa maso yammacin ƙasar. Hukumomi sun ce tashin bam ɗin na jiya Asabar kila ya auna ƙungiyar 'yan yaƙin sa-kai wadda take goyon bayan gwamnati da aka kafa domin fafatawa da ƙungiyar taliban mutane talatin ne suka ji rauni a tashin bam ɗin da ya auku a lardin dara adam kel da ke kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar afghanistan nan da nan babu wata ƙungiyar da ta bugi kirji ta ɗauki alhakin kai harin a halin da ake ciki kuma yara a kasashen pakistan da afghanistan ɗin sun yi addu'o'in allah ya baiwa malala yusufai ya shekara goma sha hudu da kungiyar taliban ko kuma wasu magoya bayan kungiyar taliban ɗin suka harbe ta a wuya da wato allah ya bata sauki a ranar talata aka kai wa wannan budurwa malala yusuf hari a lokacin da ta fito daga makaranta za ta gida har yanzu dai malala tana cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai domin har yanzu tana cikin suma jama'an falisina sun ce wani harin da isra'ila ta kai jiya asabar da jirgin saman yaƙi ya kashe wasu maza biyu da raunana wasu mutum biyu a ziran gaza jama'a a gaza sun ce babban shugaban salafis da wani ɗan kishin ƙasa ne aka kashe a birnin jabaliya sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka rauna nan, wani matashi ne rundunar sojan isra'ila ta ce jirgin saman ta ya harba ko kuma ya kai hari ne a kan sansanonin 'yan ta'adda a ziran gaza domin mai da matanan harin rokan da aka kai kan isra'ila a ranar juma'a babu dai wanda aka ba da rahoton ya jikata a harin rokan to amma an yi kace-kace da wani gida a cikin Isra'ila. Labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga mai Ali da maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Babu mai hoji da Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki ko kuma matakan shawo kan masu juna biyu musamman a yankunan karkara da su rika zuwa awo. Za mu dubi waɗannan matakai ko kuma mataki kafin Dr. Ladan ya shigo ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Ma sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai like fatar kuna lafiya. Ɗaya daga cikin burorin wannan ƙanni da ake cewa MDG a takaice da turanci shine rage yawan yaran da ke mutuwa da wajen kashi biyu cikin uku. Ɗaya daga cikin hanyoyin cimma wannan buri shine ganin cewa an rage mace-macen da suke da alaƙa da ɗaukan ciki ko kuma haihuwa. kwanaki an yayata rahotannin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin shawo kan masu juna biyu musamman a yankunan karkara da su rika zuwa awo har ma idan suka je za a saka musu a hirar da ne da dr ado jimada gana muhammad daraktan hukumar kula da lafiya mataki na farko na nemi sanin abin da suke yi ta wannan bangaren. Eh, yanzu dai abin da muke yi shine ah, mun duba ah, mun ga cewa ah, abin da sa matan suke ta mace mace shi ne in mace ta samu juna biyu ba a zo asibiti sai ga cewa suna aihuwa a gida to kuma banda wannan za ga cewa ah, a kaika babu masu watan ba kenan watan su makatan lafiya eh. ah, wanda ke ah, aiwar da wata wata su midwives kenan so da muka zaka nan sai muka ce to mun ɗauki ma wajen guda dubu hudu muka tura su asibitoci inda ake ce mace mace dubu ɗaya yanzu kuma banda wannan um, su ma'aikata mun ba su watan kayayyaki aiki watan midwifery kit kenan kuma duk asibitocin nan yanzu mun ba da kayan haihuwa wanda in mace ta samu juna biyu lokacin haihuwa in in ta je ba sai ta jira mai gida ya ba da kuɗin sabulu ba ko kuɗin reza ko kuma kuɗin bitol duk wannan akwai mun sayi ledodi nan mun sayi su um, wannan abubuwan mun sa ledodi muna ba mace duk wanda ta zo asibiti in ta samu naƙuda kai ta zo asibiti Eh na uku kuma eh. ah, banda wannan kuma jimmai yanzu abin da muke shi ne ah, cikin wannan kudin da aka yi eh, na rage na kara kudin mai wato subsidy investment and payment program kenan ah, shugaban kasa ya ba da kudade wanda ya ce yana so a kara taimakawa don duk mace da ta samu juna biyu kar ta besan ya ji ana mace mace in aka shiga nakuda so yanzu abin da muke shi ne mun fito da wani tsari kuma wanda duk mace da ta samu ciki in ta je asibiti za mu in ta je awo ɗaya akwai abin da za mu bada in mace mu za mu fara bada kuɗi in ta je awo ɗaya a bata kuɗi in ta je na biyu har zuwa hudu har ma ta je aihu ta aihu kuma asibiti sai a bada kuɗi kuma in ta bayan ta aihu yaron kuma aka kai shi rigakafi na kullum da kullum shi ma za a samu a bada a bada mace wani abu kuma abin da samu kenan don mu tabbatar cewa mata sun zo aihuwa ta dai in mace ta shiga na ta aihuwa gida matsalar da ake samu shine za ga cewa ko eh, maya ya dan rage a cikin placenta wato sai ke mace ta zo tana zuba jini kuma cikin hanyar na shiga an an an rasa da kiyaye to hmm. shi yasa muke son duk wani abubuwan yanzu za mu tabbatar cewa an eh, Allah da duk eh, mace ta mu juna biyu za ta yi cikakken lafiya tun da juna biyu ai ba rashin lafiya ne eh to to tunda kuka dauki tunda kuka fara daukan wannan mataki na cewa idan mace ta je awo ana bata kuɗi da sauransu ɗin. kuna ganin kwalliya na biyan kuɗin sabulu ana samun nasara? Eh, yanzu ne mun a fara wadansu wajaje duka kasan mu fara ba mu fara gaba ɗaya ba amma dai inda muka yi watan muka gwajin kenan a muka yi palatin abin mun ga cewa cikin asibitocin nan mata yau su ya taru ba su uku ɗaya kenan kuma mun ga cewa aihuwa ya karu a wajen nan kuma mun ga kuma cewa ma'aikatan matan suna ta zuwa sosai hadda rigakafi da kullu da kullu ya karu sai yasa muka ce to wannan abin eh, lalle abin yi ne so yanzu za mu fara shi mu je a sauran jihohi gaba daya kuma gaskiya dai muna gani akwai akwai nasara kamar eh, maganan angon zoma ne kamar su media da muka tura guda dubu hudu da muka tura don lokacin da muka tura eh, wajen shekara dubu da dubu tara kenan dubu biyu da tara a zuwa yanzu za ka cewa an nan samu rage mace-mace a asibitocin nan kuma yanzu eh, yadda muke cikin wannan sabon tsari shi duk mace ta rasu lokacin haihuwa sai mun duba mun bincike mai faru eh to kun yi eh, kada ka ce na tare numfashin ka waɗannan matakai da kuke ɗauka kun yi la'akari da cewa akwai a wasu wuraren ɗin ma ba asibitoci a kusa duk kun dubi wannan abin da muka yi eh, shi ne eh, mun mun yari haka da cewa ba asibiti a ɗan soji sai sa yanzu ai akwai asibiti da ake ta gina ake ta ginawa to ban da wannan ma kuma yadda muka yi shi ne ai su asibitocin da muka dauka inda za a yi wannan eh, ake wannan wata skin kenan midwife service skin mun tabbata cewa duk midwife mace da ita ma da ke wajen nan ba wajen kai za ta aiki ba sukan tashi su je aikin waje ai sai sa mace sukan tashi mu ce ba dole ce mace ta zuwa su ba wato duk inda babu asibiti mukan ce su midiya su tashi su je wajen nan in aka samu ah, kamar za a yi sai su je nan ma cikin tabbatar cewa an Allah ya da za mu ci nasara. Eh to kaman ka ce ba duka jihohi kuka je ba yaushe kake ganin za ku gama jihohin na Najeriya duka talatin da shida. a yanzu ai duk jihohin Najeriya muke ciki wannan watan na batun eh, watan ungwaji ma kenan. To batun zuwa wata mace ta je ai ka yi bayani akan cewa batun mace in ta je. Batun mace biyan biyan kuɗi yin mace za ta ja ciki. Eh. Ba duka gaba da muka fara ba. Yanzu ni fa da su ne a wadansu jihohi amma in Allah ya da cikin bai in muka shiga cikin ah, ah, wata na ɗaya kenan na dubu shirin da goma sha uku watan janarin kenan a duk za mu shiga kasan gaba daya za mu tabbatar duk kasan gaba daya an rauna. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita za mu fara ne da wannan wasiƙa to ya yi dogon bayani amma zan kwari in takaita to kuma da shi ina ganin so ya yi a bashi ansa a rubuce ba mu yin haka sai dai kawai abin da za mu yi za mu sa kai sunan shi tunda idan ka ansa tambayar kila ya taimaki wani. Eh gaskiya ne Yawwa. To ya ce wai yana da mata da yara biyu. To. A lokacin kuma matar shi tana da ciki. To. To a lokacin da ya rubuto wasiƙan dan ta ɗan jima. To. To wai ya ce ya je asibiti don a duba shi irin check-up ɗin nan. Eh. To da aka duba shi sai aka aka ce ya harbu an sami jinin shi da kwayar cutar kanjamau. saboda haka yana so wai da Allah ka taimaka mishi da irin maganin da ya kamata ya amfani da shi domin wai ya hana cutar ci gaba da yaduwa a jikinsa da kuma iyalinsa tambayar shi ta farko kenan ai in dai aka gwada shi yana da wannan ciwon kanjamau din ya kamata ya je wurin likita ko ya yi wurin likita ko asibitin da suka gwada shi din akwai magungunan da za a ba shi wanda zai rage zai rage la'anin wannan kwayan cuta wato zai rage tsanani ko kuma lahanin kwayar cutar a eh, jikinsa zai rage tsananin lahanin kwayar cuta a jikinsa kuma zai rage karfin sosai kuma abin da ya kamata ma malamai ya kamata da in yi wannan kuma ya kamata ya kai matan nasa a duba ta ita ma a gwada ta abin da ya kamata yake ne je a gwada su a tabbatar me suke da shi su kuma dai suna da shi ne su ma ya kamata su ba su magani hajiya eh tun da yanzu ga asibitocin mu a gida ko kuma cibiyoyin magunguna ana ba waɗanda suka kamu da kanjamau din magani har da ma masu juna biyu ana bayarwa an dai waɗansu a juna biyu ma aka sa aka kama ana ba su magani da ake ba su yakan kare maɗan da ke cikin cikin su. To likita malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Wai zai iya ci gaba da kwanciya da matarsa? to abin da abin da mafi muhimmanci yanzu haji shine ya kamata ya je a duba su duka tabbatar ba su yawwa eh, ya je a duba abin da ya kamata kenan mutum kwanta da matar yanzu ya kamata ya manta da wannan yanzu sai a tabbatar da abin da ke ke samu ke faru a cikin matar nasa tukuna haji to likita kafin ka ansa tambayar shi ta gaba akwai yiwuwa tana yiwuwan cewa kila da shi da yaran nashi duk sun kamu da wannan cuta eh yawanci akwai wasu mutane a aka yi sa'a za a ga kamar ɗaya daga cikin ko baton ko miji yana da shi ɗaya ba shi da shi wani lokaci yaro wani lokaci ya danganta da lokacin da aka haife su inda aka an haife su lokacin ita mahaifiyar nasu ba ta da shi to ba su da shi amma duk waɗannan ba mu sani ba sai an gwada wai zai iya ƙara aure bayan ya sha magani a to ai batun aure sai manta da batun aure hajiya domin bai so yaɗa wannan ƙwayan cutar ga kowa da kowa kuma bai kamata ma je je kowa ba hajiya To ina ganin abin da ya sa yau yana ganin kamar ko maganin in an bashi zai warke ne kwata-kwata. A to ai maganin da ake ba na kanjamau har yanzu mu samu maganin da ke warkar da mutum gaba ki ɗaya ba. Yakan rage karfinsa ne amma har da haka kwayan cikin kwayan na cikin jikin ɗan adam din komai yana shan maganin ma A takaice dai magungunan da ake bayarwa din yana ƙara ƙarfin kwayoyin halitta da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka ƙarfi ko ta yadda zai. Eh abin da suke yi kenan magungunan. Eh abin da suke amma ba su kashe cutar gaba ki daya zaka ko da kana shan magani akwai kwayar cutar a jikin cikin ka zaka iya yada ta wannan a saboda haka sai dai an zai kara aure ko ya je ya samu wadda ita ma ta kamu da kanjamau din eh, wannan ana yi ne sai a ɗaya ana iya ana haka jaye eh. to Allah ya sauke Ina kuma fatan shi wannan malami da ya wannan tambaya wanda ya buƙaci a saka sunan shi kuma mun yi haka ɗin eh. har yanzu duk da ci gaban da aka samu ka san akwai inda ake ake ci gaba da kyamar su wanda suka kamu da wannan cuta ta kanjamau eh gaskiya ne ko a kasashen da ma sun wurare da suke kyamar su saboda haka ai ba za mu faɗi sunan su ba to Allah ya sauke ina kuma amin amin ina kuma fatan wannan bayani da kai ya amfani shi wanda ya tambayan da kuma sauran masu sauraron mu to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a sai da ce ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuɗi a sai da ce ya kace duniya ana ta wani sani Sashin mu ‘yar Hausa. Mu yi birge Hausawa, sashin mu ‘yar Hausa. Mu yi birge Hausawa, sashin mu ‘yar Hausa. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashin Hausa na BOE matsayin ya zarje ‘yan bayo. farko da sunan ta'ala wanda mutane da dabbobi da ya yi wata ya yi turare wani shi ya yo gulbi kara tsira wajen gangatan naka allahu yaran bi alihi har sahabbai har matansa manzo habibi sai masu cina da saurare wanda bai sani ba shu'aibu nake da suna ganin lare na sani duk abinda na furta babu jalon muna tare gani yau ma da wakan BOA a sashin mu yar Hausa ta tashar al'umma majiya mai tushe ba rudani sashin Hausa da BOA matsayin ya zarce baya a duniya ya kaf a harka ta kuta da miliya kun zamo na ɗaya gaskiya ga ta dokin karfe kun kai kun zamo na ɗaya kun yi nisa a yau ga saura can suna bi a can baya Za za'ida babu bi majiya mai kau. saka kafin yau sun babu karya bare a yi karin gishiri ko bakin rayu gaskiya sun ta kama madogarar suke nan wajen kowa tashar al'umma majiya mai toshe ba mu sashe ya Shirye-shiryen ku gasu cikin ma'ana da tsari na birgewa, ilimantar da al'umma kuma ga nishadi wajen BOA suna fadakarwa duniya har da sadarwa. Ƙidar so da kulla zumunci duniya kun zama na daya. Ga tashar al'umma majiya mai tushe ba mu ɗani sashe hausa da BOA matsayin ya zarce baya. Noma da kiwo da girbi harkoki ne babu kaula ne. BOA shirin nan musamman har ta fannin siyasar kowace nahiya ko wuce tsara ga shiri don iyali wasanni da kuma lokaci ga shiri don kimiyya al'adu a majiyar kwakwara ko muke yin gada BOE na burge hausawa. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu zumushin Yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala kowa ta birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa to 'yan arewacin najeriya mun ga kuna fafutukan mulkin najeriya ya dawo arewacin najeriya to gaskiya duk mai fafutukan haka mu muna goyon baya ne ɗari bisa ɗari dama saddauna ya ce najeriya ƙasan mu ce ta gado amma kowa ya san gidan obas akan haka yanzu har mun samu wasu ɓaragurbi waɗanda ka cewa ɓaragurbi 'yan arewa waɗanda ka cewa za suna abuja su yi maci don gudula tsaya takara kai allah shi wadan naka hilalaci wanga abin kunya ha'ina da haka yan arewa kalubalen kun dai gani an ce sarkin yawa ya yi sarkin kari yau arewacin najeriya duk abin da muka so a yi ƙasar ga wallahi muna iyawa amma sai mu haɗa kanmu yau yan arewacin najeriya in kun haɗa kanku yadda ya kamata musamman ma shugabannin arewa wallahi da ko tari bai yi ba tare da goyon bayan arewa da haka muna ganin da cewa duk abin da goodluck ka yi muna mu ka ja ma kanmu yan arewacin najeriya da wata allah ubangiji ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasar mu najeriya mai magana shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa zai Bala kowa sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar najeriya Assalamu alaikum mai magana Abubakar ɗan Abdullahi ne mazaunin unguwar yamma cikin garin riba karamar hukumar Danko Sagu a cikin jihar Kebbi. A ra'ayi na don Allah ɗakin gari matsalan da ainihin ma'aikatan Danko Sagu suke ciki don Allah ka sa baki domin a biya su albashin ga yanzu har watan gana neman ya raba amma har yanzu albashin watan can ya wuce na watan tara ba a samu albashi ba a karamar hukumar Danko Sagu. don Allah ɗakin gari ka sa baki domin kowane ma'aikaci a biya shi albashin shi domin a yi bukukuwan sallah cikin walwala. Mai magana Abubakar M. Abdullahi mazaunin unguwar yammacin gari karamar hukumar Jankuwar Sako a cikin jihar Kaduna. Salamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika. Mai magana Ibrahim Sabaki Katsina sai Gideon Local Gamma unguwar Gabas Bataka. Ra'ayina shine ina godiya ga mai girma shugaban ƙasar najeriya a kan gudunmuwa da ya bada na ambaliyar ruwa allah saka mai da alheri ina kira ga don girman allah idan kudin nan sun zo ga mai girma gwamnan jihar katsina ya samu hannu na gari don girman allah a raba su idan musulmai ne za a ba malamai ne za a ba za a ba su wakilta su ba da wa'annan kuɗi idan musulmi ne a samu alkur'ani a ba su rance da shi akan lalle lalle za su kai ga wannan wanda laluran nan ta hada ba idan kuma kirista ne za a ba shi wakilci wannan kuɗi a ba shi bible ya rance da shi akan zai yi gaskiya in ma bai gaskiya ba wannan bible zai ci shi shi ma wannan musulmai idan aka ba su in ba su gaskiya ba wannan qur'ani zai ci shi saboda wallahi tallahi ambaliyar ruwan nan kuma mutane a tsara don wallahi wani ko da ne ɗaya bai ba dan ni ma wallahi ina da gona kalli ina ɗiba buhu arba'in da ɗaya wallahi bana ko rabin buhu ba ni ba ina kira ga mai girma gwamnan jihar katsina idan kuɗin nan sun yi dan girman allah a bi mutane masu amana a ba su raba waɗannan kuɗi saboda gaskiyar lamari ko kwanan nan ka ba da wani taimako a kan kowace lokal gamma da ke jihar katsina kowane mutum kowace lokal gamma amma yadda mutum ɗari biyar an ba shi naira dubu goma goma an taimake shi don gaskiya ko mu jirya lokal gama an ba mu sai da aka yadda mutum ɗari biyar aka ba shi naira dubu goma goma godiya za ni da mai girma gwamnan jihar Katsina da shugaban riko na karamar hukumar jibiya alhaji ah, ah, aminu lawal allah saka muku da alheri allah ko ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero dune da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma mu na yau alheri ke cewa da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.